wannan tattakin da muke a kowane shekara shekara goma sha uku tun da muka kafa kungiyar medicaid cancer foundation sannan kuma muna yin tattaki a garin abuja a kowane shekara wata na goma don mu wayar da kan al'umma sa mutane su gane cewa akwai ciwon sankara ko ciwon daji ko ciwon kansa wanda kuma in aka yi wasu abubuwa muna iya rage cutan ko kuma mu rage illan da cutan ke jawowa a jikin ɗan adam na ɗaya kenan na biyu muna yin tattakin nan saboda mu samu gudunmuwa wanda za mu ba masu ciwo da iyalinsu ciwon kansa ciwo ne wanda ke da tsanani kuma ke da tsadan kula da mafi yawan mutane kuma a kankara ko ma a ko kan mutum na da hali nakan ce yana kawo abin da ake ce ma bankruptcy yana tsiyace mutum ciwon kansa kamin mutum ya sha magani guda na karo guda sai kuma an sha kaman guda shida zuwa takwas ana neman naira dubu ɗari hudu sama na magani kenan kuma sai an sha shi kaman so hudu zuwa shida idan ka gama wannan akwai gashi wannan an riga an yi aiki kenan akwai gashi akwai na'urorin gashi wani lokaci ma babu na'urar gashin nan a garin da ake zaune a ciki sai an je wani gari to duk idan ganin cewa haka akwai wahala sosai muke amfani da wannan tattakin mu samu gudunmuwa daga wajen mutane masu hali a wayannan rigunan da hulluna da ake saidawa muna samun a ciki sai a ɗauka sai a ba masu kansa alal misali jiya mun je asibitin gwagwalada muka tallafa masu ciwon kansa a wurin kuma muna yin wannan su ɗaya a shekara a fili haka zahiri dan kowa ya gani amma sauran lokaci muna za a iya rubuto mana a kawo form a kawo report a cika sannan mu taimaka. To menene girman matsalar kansa a Najeriya kuma kamar mutum nawa ne ke fama da irin wannan cutar? To shekaran da ya wuce 2020 an lissafa cewa akalla akwai mutum 128 da suka kamu da ciwon kansa cikinsu dubu saba'in da takwas sun rasu idan aka je kuma ƙasashe masu hali ba haka ne ba in aka samu su ana samu kamar dubu casa'in in aka samu haka mafi yawansu kashi casa'in ɗin za su rayu amma mu mafi yawansu ba su rayuwa saboda suna da magunguna suna da na'urorin gashi sannan babban abin da ya sa suka fi mu rayuwa a kan in ciwon kansa ya zo suna gane shi da wuri mu ba ma bincike ba ma dubawa shi yasa muke wayar da kan al'umma in mace ta ga abin da bai kamata ba a nunanta ta yi hanzari ta tafi asibiti ba wai ta je gidan boka ko malami ba a je asibiti in wannan ululun ana an gano shi da wuri ana iya cire shi a baki magani kuma ki warke